A yayin da matasa da dama sun fito yin zanga-zangar lumana a sassa daban-daban na Najeriya don bayyana fushi kan tsadar rayuwa da yunwa da al'ummar ƙasar suka tsinci kansu a ciki. An samu akasin hakan a yankin kudu maso gabashin ƙasar a rana ta farko jiya Alhamis, kamar yadda wasu a jihohi na yankin suka shaida. A cewar wazirin Hausawa a garin Anacha na jihar Anambra Alhaji Yushau Imam. Yan waye gari dai yau babu wani matsala kuma babu zanga-zanga a nan garin Onitsha. Kuma an buɗe kasuwar main market da sauran kasuwanni duka ta Anambra. Sai dai rashin masu zuwa biyayya a kasuwa shine kurin jama'a ba su fito sosai ba. Amma kowa yana nan lafiya babu zafafin zanga-zanga kamar yadda suka faɗa tun da farko ba za su yi zanga-zanga ba. Shi kuwa wani mazaunin garin Abana jihar Abia Malam Garba Talle ya bayyana cewa. Eto eh abin da zai fara bangaren abu kan dai muna gida jami'an tsaro kuma suna ta zagawa an bi umarnin gwamnati ba wanda ya fita zanga-zanga yan ma'aikata suna ta zagawa suna ta zagawa ko ina da ko ina wanda yan iska za su fito masu hayaniya a mutane ko ba wanda ya fito. ko a inugu da Owere wato babban biranen jihohin inugu da Imo. Jama'a da dama sun kasance a gidajensu, yayin da wasu kuma sun fita kamar yadda dai aka saba yi. yanzu tambaya a nan ita ce me yasa al'ummar yankin ba su shiga zanga-zangar ba. The Easterners are not interested. Uh, they have accepted their faith. Al'ummar kudu maso gabas ba sa sha'awa, sun rungumi kaddara bisa halin da ake ciki, kuma suna ƙara tunani ne kan yadda za su tsira, a yanzu dai ba sa sha'awar wata zanga-zanga, in ji injiniya Chris Elumelu. We are used to the hardship, so we don't have any option but to. A cewar Chinwendu Anuka, mun saba da halin kuncin, saboda haka ba mu da wani zaɓi illa mu ci gaba da mu da harkokin mu. Sai dai Mr. Daniel Okoro ya lura cewa masu zanga-zangan sun yi ne don a tunawa gwamnati cewa lokaci ya yi da za ta tashi ta ɗau ƙwararren matakai wajen ka ƙarshen halin kunci da ke addabar ƙasa. Ya ƙara da cewa jama'a sun wahala sosai a ƙarƙashin wannan gwamnati a cikin shekara gudan nan, kuma ya kamata ta yi abin da ya dace. Bayanai dai sun nuna cewa an buɗe kasuwanni da shaguna da ofisoshi da dama a faɗin yankin kudu maso gabashin Najeriya a yau Juma'a. kuma jama'a sun fito sosai don gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.